والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أسبت شابير قوة الرجب شكرة تدبو دي دري حدود أربعين دبيو هجرية wanda ya dace da 27 ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na littafin sahih bukhari za mu tashi muna nan cikin kitabun tafsir tafsir suratu bara'a suratu tauba kenan insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سورة البراءة مصدر طريق إلا الإل القرابة والذمة العهد وليدة كل شيء أدخله في شيء الشقة الصفر القبال الفساد والقبال الموت ولا تفتني لا توبتني كرها وكرها واحد مدخلا يدخلون فيه يجمعون يسرعون والمؤتفكات ائتكفت انقلبت بها الأرض أهوى ألقاه في قوة عدن خلد أدنت بأرض أي أقمت أقمت ومنه معدن ويقال في معدن صدق في منبت صدق الخوالف الخالف الذي خلف ذي فقعد بعدي ومنه يكلفه في في الغابرين ويجوز ان يكون النساء من الخالفه وان كان جمع الذكور فانه لم يوجد على التقدير جمعه الا حرفان فارس وفوارس وحالك وحوالك الخيرات واحد واحد واحدها خيرته وهي الفوادل مرجعون مؤكرون الشفاء شفير وهو واحد والجرف ما تجرف من السيول والأودية حار حائر يقال تحورت البئر إذا هدمت وانهار مثله الأواق شفقا وفرقا وقال الشاعر إذا ما قمت أرحلها بليل تأوله آهة الرجل الحزن تأواه تأواه أواه نعم تأو تأوه تأوه آهة الرجل الحزن
الحزين الحزين نعم kamar yadda malam bukhari ya saba cikin ba ni sunan shi a ɗabi'arsa idan zai fara kawo tafsirin sura yakan tsintsinto wasu kalmomi a cikin surar ko da yake da alaƙa da surar sai ya fassara su sai ya ci gaba da ambato hadisai to anan ga kalmomin da ya kawo ya ce ba su tafsir suratu bara'a suratu bara'a suratu bara'a ita ce suratu at-tauba kenan ya kawo kalmar cewa ita suratu bara'a sura ce ta madina mana yar madina ce suratu tauba madaniya ce tana da wasu sunannakin da sun fi goma suratu bara'a suratu tauba sunannakinta suna da yawa daga cikin sunannakinta ana cewa bara'a ana cewa suratul tauba ana cewa suratul fadiha an ce da ita fadiha ne saboda ta kunyatar da munafukai za mu kawo ayoyi da Allah ya ta magana akan sifofin munafukai da tona asirin su munafukai din akan ce da kuma ita muqashqisha cikin sunan nikinta muqashqisha saboda sura ce da take kiran mutane zuwa su tuba zuwa ga Allah ku masu imani ta kira ku ku tuba zuwa ga Allah an ce da ita tauba munafukai kuma an tona asirinsu an yi bayanin wato ɗabi'unsu tufdihul munafiqina wa tuqashqishuhum wa tuqashqishuhum me muƙashƙasha barranta daga abu sura ce da take barranta daga mummunan ɗabi'a ta munafukai kuma suratul bara'a tana cikin ƙarshen abin da ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshe ƙarshe ba a rubuta bismillah ba a farkonta ita ce surar da babu bismillah duk surori na alkur'ani suna farawa da bismillah rahman rahim ba a yi mata bismillah ba wasu suka ce daga cikin dalilai da ya sa ba a yi bismillah ba kamar an haɗe ta ne da ita da suratul amfal ai kun ga amfal muka gama yanzu ko muka shiga tauba ya kamata a ce bismillah rahman rahim wasu suka ce saƙon da yake cikin ta yana da alaƙa da suratul amfal shi sa kawai aka haɗe ta ba a bambance su da bismillah ba wasu kuma suka ce a'a sura ce bayanan da suke ciki bayanai ne na Allah yana bayani akan fushi da yake da kafirai da munafukai shi yasa ko bismillah ma ba a bude ta da shi ba ko bismillah ma ba a bude saboda Allah ya nuna fushinsa ga ainihin wato munanan ɗabi'u da ainihin wato mutane suke akwai bara'a ana cewa bara'a kamar daga barranta ne duk shi ma duk suratu bara'a duk sunanta ne kamar yadda muka yi bayani to wannan kenan um, kisoshin da suke cikin suratu bara'a ko suratu tauba akwai kamancece ne a kware da kisoshin da suka zo a cikin suratul anfal a cikin ta akwai ambatan alkawari kiyaye alkawari kuma a cikin suratul anfal ma akwai abin da shafi kiyaye alkawari haka ba daidai bane in an zo karanta ta mutum ya bismillah ba a yin bismillah ya karanta ta tunda haka ta sauka amma duk wata sura da ka sani to sai an yi bismillah ba a shiga wata sura ba a yi bismillah ya kawo kalmar walija inda Allah ce walam yattakhidu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija kalmar na'am ji ba ok to zan zo kai insha Allah yace yace Allah ya faɗa walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija yace kullu shay'in adkhaltahu fi shay in kace walija daga walaja yaliju ne shiga duk abin da ka shigar da shi cikin wani ana ce da shi ana amfani da wannan kalma ta walija shi yasa aka ce daga alwuluju ne walaja yaliju wulujan dakhala yadkhulu dukhulan daga cikin addu'o'in da ake yi in za a shiga gida bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala allahi rabbina tawakkalna kenan walija yana nufin a shigar da wani abu wato cikin wani abu an ce walija ne daga fa'ila ne daga alwuluj kamar ka ce addakhila ana nufin shigar da abu sai a shukka da Allah ya ce ba'udat alaihim shukkatu a shukkatu ana nufin asafaru asafaru da shukka da asafaru a larabci ɗaya ne ko kuma wato duk tafiya mai tsawo ana ce da ita a shukka almasafatu allati tuqta bi mashaqqa tafiyar da ake yin ta mai wahala ana ce da ita shukka nayi tafiya mai tsawo mai wahala sai a ce shukka a larabci daga shaqqa ne wato ashaqatu akan fassara shi da wahala akan fassara shi da kuma abu mai nisa yawa albaidatu albaida wanda tafiyar da in ta yi nisa mutum zai wahala in tafiya mai tsawo ne ai akwai wahala a ciki sai kalmar alkhabalu da Allah ce ma zadukum illa khabala kalmar khabala tana nufin alfasadu alfasadu wato barna kenan wato babu a cikin sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko rundunar yakin manzon Allah babu khabal لم يكن في عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبال babu fasad a ciki kamar misalin munafukai ana fassara su da ɗabi'arsu fasad ne yawwa ma zadukum illa khabala ai ma zadukum quwwatan wala shidda to sai yace wal khabalu al mautu ana iya fassara al khabalu da ma'ana al maut kamar yadda yazo a cikin ruwayoyi da yawa sai yace wala taftinni kalmar wala taftinni tana nufin wala tu wato wala tuwabbikhni taftinni tuwabbikhni daga at-tawbikhu kunyatawa an gane ko kunyatawa ko wala tuhinni tuhinni daga alwahanu ne alwahanu a larabci yana nufin adda'afu rauni rauni ko wala tu'assimni wala tu'assimni shi kuma daga al'isim ne al'isim ana nufin laifi ana nufin laifi sai kalmar karhan a larabci akwai karhan akwai kurhan hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin akwai kuma hamalatu karhan ko wada'atu kurha kai kurha eh akwai karhan akwai kurhan da karhan da kurhan duk abu guda ɗaya ne kawai shi yasa ya ce karhan kurhan wahid yawwa qul anfiqu taw'an aw karha ku ciyar kuna masu so ku ciyar din ko kuma a tilas karhan ikrah tilastawa qul anfiqu taw'an aw karhan inda wani zai ce aw kurhan to duk dai ma'ana ɗaya ne amma qur'anin da da karhan din yazo a nan gurin sai kalmar muddakhalan kalmar muddakhalan yana nufin wato daga dukhul ne yadkhuluna fihi dakhala yadkhulu al muddakhal wato wurin da ake shiga lawallau ilaihi wa hum yajmahuna yajmahuna kalmar yajmahuna tana nufin yusri'una suna yin sauri ay yusri'una isra'an la yarduhum shay saurin da wani abu baya juyar da su kamar doki in ya taho yana gudun nan to ba abin da zai iya juyar da shi in dai ba gini ya daka ba to ko ginin ya daka sai ginin ya ji jiki ya san wani abu ya dake shi to shi ne kalmar ya jimahu saurin da in ka tafi ba abin da zai iya dawo da kai a take sai faɗinsa ashabu madiyana wal mu'tafikat wannan garin sunan garuruka ne garurukan mutanen annabi ludu ne garurukan mutanen annabi ludu madiyan da mu'tafikat akan ce tafaktu a larabci in qalabtu biha itafaktu daidai ke da in kalabtu wato na juya na shiga wannan guri ko na shiga wannan gari al'ard akwai kalmar ahawa walmu tafikata ahawa da ya ce walmu tafikata ahawa a cikin suratun najam alƙahu fi huwatin kalmar ahawa ɗin mutafika na gaya muku sunan gari ne sai huwa in an ce huwa ahwa daga huwa ne ai huwatu kamar guri mai zurfi shine alhuwatu yawwa wannan istidrad ne ya kawo ta kamar ba ta cikin abin da ake magana sai kalmar jannati adin in an ce jannatu adinin adinin kalmar adinin din jannati adinin aljanna ce dai jannat din adinin din ana nufin dawwama daidai take jannaci da jannaci khuld in an ce khuld wato dawama shi sa aka ce khalidina fiha ma'ana masu kaddara ma dawama kamar yadda laraba suke cewa adantu bi ardin ai aqamtu adantu bi ardin ana nufin aqamtu bi ardin na zauna a gari kaza fi mambati sidqin fi mambati wato sidqin a wuri wanda yake na gaskiya gurin da ake zama a gurin sai kuma alkhawalif da Allah ya ce radubi an yakunu ma alkhawalifi sai ce alkhalifu alladhi khalafani in an ce khalifi wato wanda yake mai maka baya fa qa'ada ba'di wanda in ka tashi zai zauna a bayanka shine alkhalifu ko alkhawalifu jam'in su kenan wa minhu yakhlufuhu fil gabirina Allahumma cikin addu'ar da annabi yayi wa Abu Salama da Allah ya sa ya rasu Allahumma ighfir li Abi Salama warfa darajatahu fi al-mahdiyina wa akhlifhu fi aqibihi fil gabirina Allah ka maye masa baya ka sama masa wanda za su zauna masa inda ya tashi tun da ya mutu ka sama masa 'ya'yan da za su rike masa iyalinsa ka sama masa masu kula masa da zurri'arsa shine khalafahu ya khlufu fa khalafa min ba'dihim khalfun in wasu suka shuɗe wasu ka biyo baya ana cewa su khalfun a wannan kenan imamu nawawi ya ce fil gabirina ay fil baqina waɗanda suka saura ana so cikin wato abubuwa masu muhimmanci idan mutum ya mutu a yi masa addu'ar Allah wato ya maye masa bayansa na'am akwai wanda in ya mutu gidansa yake watsewa Allah ka kiyaye mu akwai wanda yakan mutu ya bar iyalinsa da ƙananan yara da mata in ba ya samu kulawar ubangiji ba sai gidan ya watse kaga ana ta kacancana wa mutum ‘ya'yansa laifinsa kawai ya mutu akwai wanda kuma za ka ga in ya mutu za ga gidan mutamasik gidan a riƙe an samu masu kulawa da iyalin to shi sa kullum ake so musulmi ya rinka addu'a ya Allah ka rufa mana asiri har bayan bayanmu ka tuna wannan ƙananan yaran da kake ganin su ‘ya'yanka ƙananan yara ka tuna ka ce yau yau ka faɗi ka mutu ba mai kulawa da su za su tozarta za su wulaƙanta sai ka ga sun ɗauki layi ba daɗi wani yanzu in ya mutu duka 'yan watanni ne in ka ga yadda gidansa yake lalacewa babu shugabanci babban yaya ya kama gabansa 'yan ƙananan su ma ana ta fama to shine matsalar mutuwa kuma yawanci ba a gane mutuwa matsala ne sai an yi ta tukunna ba wai zafin na rabu da wani ne kare ba fa ba shi kare ba ne masifar da wani yake tafiya ya bari ta kulawa da mata ta kulawa da yali yanzu akwai matar da zaka ga ita dai babu magana aure akan sha'aninta to amma wa zai kula da ita wataƙila bai mutu ya bar komai ba in ma ya bar koman kudin gado ba su da albarka galiban nan da nan suke lalacewa to wa zai kula da ita wa zai kula da 'ya'yanta ba daɗi ko satin nan ana gaya mu wani babban mutum a garin na ya rasu shekaru da suka wuce babban mutum ne mai arziki fa amma wani ɗan uwa ya ce wallahi cikin iyalansa yanzu akwai masu toya awara sai sun fita sun toya awara su samu abin da za su ci su rayu su biya kudin makarantar yayansu dukiya kai ta fitar hankali dukiya sosai da gaske dukiya kaga ba daɗi wani allah ya kan mai rufin asiri ya mutu sai ga iyalin wani ya zo ya aure ta an rufe asiri ko kuma wani wanda ya taso a gidan eh wani kuma gaskiya babu wannan zancen bajewa gidan yake ya watsa kawai a fara uwa ka ubanka tun kafin aje ko ina to shi yasa annabi da ya zo gidan abu salama ya gan shi saboda yana da 'ya'ya don za ku tuna ai wannan yana da cin dalilin da ya sa annabi ya aika wa ita ummu salama ya ce yana son ta zai aure ta ta ce a'a a gaya wa annabi ita fa mace ce a gaya wa manzan Allah ita mace ce mai yaya da yawa inni imra'atun masbiyya haka ta ce yana da yaya da yawa sai annabi ya ce a gaya mata za a ɗauki nauyin yayan abu salama ya mutu ya bar yaya da haka da ya zo sai masa addu'a Allahumma firli abi salama وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين ka duba annabi yayi addu'ar ashe shi din yana cikin masu masu kulawa da iyalin Abu Salama dan haka sai ya aure matar Abu Salama din saboda ƴaƴan da ya tafi ya bari dan ya ci gaba da kulawa da su shine ake cewa simalul yatama din shi annabi ismatul lil aramili mai kulawa da marayu mai taimaka marayu yanzu kaga ita wannan matar kawai ya aure ta ba dan yana da sha'awar aure ba kawai don taimako wanda wannan sunnar ita muke so mutane su ci gaba da raya ta wani ya mutu ya bar iyali masu rauni wani ya taimaka ya auri matar ba dan yana da sha'awar ya ƙara aure ba ba dan yana da bukata ba ba dan kaza ba a ya aure ta saboda ya kula masa da 'ya'yansa saboda shi ma in ya mutu din a kula masa da nasu 'ya'ya annabi ya yi wannan da yawa kuma ya zaburar a yi wannan ɗin da yawa wannan shi ne ma'anar wato fakalafa ɗin wakhlufu fi aqibihi fil gabirina ya Allah ka kula mana da bayanmu kuma wannan ana neman wannan addu'a ne tun kafin a mutu malam duk ranar da kai sujada ka sunkuya kana roƙon Allah to lalle ka roƙi Allah Allah ya tsaya maka ai kware kware ai kware kuma ka kira ƴaƴanka ka nuna musu rayuwa ka ce ni da kuke gani na zan iya mutuwa in tafi in bar ku da manyansu da ƙananansu wallahi ka gaya musu kar ka yadda yaron zamani bai ganewa wani abu ka ce zan iya kwanciya in tafi na bar ku ranar da na tafi na bar ku za ku san amfani na za ku ga kuma illar rabuwa da ni to ku tsaya ku yi karatu ku tsaya ku yi ilimi ku tsaya ku zama mutanen kirki idan sun shigar da wasa a cikin sha'aninsu kenan in sun shigar da wasa a cikin sha'aninsu tun da wuri alfajirin rayuwa a sanar da su kada sai mutuwar ta zo ta riske su abin ya zo ya faɗo musu bagatatan Allah ka samu cika da imani sai sai نعم ويجوز أن يكون النساء من الخالفة ماتا سنة شين خالفة دين abinda wato ana nufin almar'a kenan cikin abinda ake mayewa akwai mata wa in kana jam'a dhukur fa innahu lam yujad ala taqdiri jam'ihi illa menene eh to shi yana magana ne wannan akan matsala ce ta nahau eh akan jam'i na mazaje ba samu ba illa harfani faris da fawaris da halik da hawalik da sauransu sai ce sai kuma karma ula'ika lahumul khairat ko wahiduha khaira khairatu khairatu bi fathil kha kenan wa hiya al fawadilu wato falala وآخرون مرجون في كلمة مرجون أنا هم مؤخرون لأمر الله كلمة مرجون مؤخرون واتو أنا نن أنا جرى الأمر ألا ليقضي فيهم ما هو قادر ألا يكونشي أكن سوء أبن ذي كنت في كلمة الشفا كمان الله على شفا جرف هار على شفا جرف واتن هار دغ شفير ني in an ce shafir wa huwa ashafir ko haddahu eh kaman kaman kaman kaman ana nufin kaifin abu shi yasa annabi ya ce a cikin hadisi wal hidda ahadakum shafratahu shafratahu shine hadd kamar kaifin abu kenan shi yasa kushmaihan ya ce janibuhu ko harfuhu sai aljurufu ma ta jarrafa mini suyuli wal ce hanyar ruwa inda ruwa yake tonawa ya wuce in ruwa ya bi ta guri za ga ya faffarke hanya akwai harin daidai yake da ha'ir akan ce in haratil bi'ru idza tahaddamat rijiya in ta rubta akan ce harin ta fadawa kamar abin da zai rubta ya fadi sai ce inna ibrahim la'awwahun kalmar awahun ai shafaƙan wa faraƙan kinaya ne akan wato tausayinsa shi annabi ibrahim allah ce inna ibrahim la'awahun mutum ne wato halimun mai tausayi wato mai jin kai wannan yasa yake nemar wa babansa istighfari tausayin annabi ibrahim da jin kai annabi ibrahim yasa yake roƙar babansa duk da babansa mai sabon allah ne mai bautar gunki ne amma ya yi ta nemo masa wato gafara to sai ya kawo wannan maganar wani mawaƙi ya ce idan ma kumtu arhaluha bilailin ta'awwahu ahatan ko ta'awwahu ahatar rajulil hazini idan na tashi wannan maganar al-musaqqab kenan wani mawaki ne al-musaqqab al-abdi sunansa jihash ibn aiz ibn muhsin yace idan ma qumtu arhaluha bilailin daga dora wa dabba sirdi ne rahaltun naqata arhaluha idan na tashi nana dora wa dabba ta sirji da daddare kamar shaddattun rahala ala zahari kenan yawwa ta'awwahu ahatan ta'awwahu ahatan ar-rajulul hazini wato sai ta rinka kuka irin kukan wato irin mutum wanda yake cikin bacin rai ko nuna awwahu na annabi ibrahim din ahatal hazin mutum ne mai mai tausayi ko mai jin kai ko na makamanci wannan so yake fassara mana inna ibrahim la awwahun alim sai kawo zancen mawakin idan qumtu arhaluha bilailin yace ta'awwahu ahatan ahatan rajulin hazini awwahu wannan kenan ina jin ya kawo ya kawo karshe ko sai ya kawo hadisi na ka karanta hadisin babu qawlihi براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدوا من المشركين فرقم آية كينكو أذان نعم.
إعلام وقال ابن عباس أذن يصدق تطهرهم وتزكيهم بها ونحوها كثيرة كثير والزكاة الطاعة والإخلاص لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله يضاهئون يشبهون قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وآخر سورة نزلت براء wannan hadis wannan aya ta farko Allah ce bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahatun ahatun min al-mushrikeen farkon aya kenan ma'ana hadhihi bara'a wannan bara'a ne barranta ne wato da ya zo daga Allah tabaraka ta'ala da shi da manzansa sallallahu alaihi wasallama ya zuwa ga ainihin wato mushirkai wanda kuka yi alkawari na mushirkai tsakaninku da su wannan bara'a din khabar ma mubtada ne mahzuf an gane a mubtada'un khabaruhu ila alladhina kenan abinda ake nufi Allah da manzan Allah sun barranta daga alkawarin da kuka yi da waɗannan mushrikai bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikina da Allah da manzan Allah ai inna Allah wa rasuluhu rasuluhu bari'a sun barranta daga alkawarin da kuka yi da waɗannan mushrikai sun yi alkawari da mushrikan larabawa suka zo suka warware alkawarin kafiran suka warware alkawarin ba wanda ya cika alkawarin in ban da kabilar banu damra ake cewa da banu kinana shi sa Allah ya ce to a warware a wannan alkawarin tunda an yi alkawarin bai yi ba to shikenan a je a zauna a haka din fasihu fil ardi arba'ata ashhurin Allah ya umarce su an yasihu al arba'ata al ashhurul hurum wannan siyanatan lahum ne min al qital kar a je a yaƙi a wannan lokaci sai ce bara'a din nan ana nufin ilam ne Allah yana sanarwa Allah yana so idan an yi alkawari a cika alkawari yayin da ka zo kai mu'amala ta alkawari da wani kaga mai karya alkawari ne to ka daina mu'amala da shi shikenan kayi na ɗaya da shi ya warware kayi na biya warware tunda ba mutum bane sai ka rabu da shi saboda akwai yaudara a ciki wanda za ka yi alkawari da shi ya zo ya kwance alkawari to zai iya yaudararka zai iya cutarka kuma a cikin mutane ma munafiki za ku yi alkawari shi ba zai cika ba insha Allah za ku yi magana ta arziki da shi amma wallahi sai ya yi kwance-kwance ya kwance wannan zancen ka nemi alkawarin da kuka yi da shi ce ka ga ya zo ita maka kame-kame na banza kawai Allah kiyaye to kalmar ilam din azanun min Allah wa rasulihi azan wato ana nufin Allah yana sanarwa da shi da manzansa wannan ismun ne qa'imu maqamal masdar haka suke faɗa malaman nahwu shi yasa ibn abbas ya fassara shi ya ce uzunun sai kuma kalmar khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha ka karba ya kai muhammadu wato dukkan abinda suka bayar na zakka ka karba ka tsarkake su kuma ka yi musu addu'a shi yasa manzo Allah idan ya karbi zakka a wurin su to yana musu addu'a Allah ya amsa Allah ya kaza ita zakka kuma tana tsarkake mutum tana tsarkake dukiyarsa shi yasa yayi amfani da kalmar tazkiya to zakkihim at-tahara ne duk mai kuɗi da Allah ya hore masa arziki to yayi kokari ya cire zakka dan ya tsarkake dukiyarsa daga haram daga kazanta kuma ya tsarkake rayuwarsa shi kansa az-zakatu ana fassara ta da at-ta'a da al-ikhlas kamar yadda ya ce wa nahuha kasirun fil qur'an irin wannan yana da yawa a cikin alqur'ani kalmar uzun wato yusaddiq kullama sami can uzun da ban fasara ba ya ce yusaddiqu yawa ana nufin mai in ya ji labari yana gaskatawa shine uzun tutahhirhum wa tuzakkihim az-zaka at-ta'a wal ikhlas wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zakata Allah ya faɗi wannan ana nufin la yashhaduna an la ilaha illallah azaba ta tabbata ta wailu ga mushrikai wani kwari ne a jahannama wani rami ne a wutar jahannama ana ce da shi wailu da aka ce wailun lil mudaffifina wailun lil mushrikina wannan wailu din wani rami ne na azaba daga cikin ramukan azaba na jahannama so duk wanda aka danganta shi aka ce wailun lahu to ya shiga uku wailun lil mushrikina alladina la yutuna zakata ku wailul lil mudaffifina masu tauye mudu in sun zo awo suna tauyewa awon ba sa cika kwano su rage fiya wata daga daga daga menene eh su rubuta 50 cl din kuma bai kai ba ka duba fa hatta fiya wata saboda lalacewar mutane ruwan da ruwan Allah ne rijiya kake tona baka biyan haraji akan rijiyar za ka yi ta zukuwa kawai kana sa inji yana bugawa amma in Allah ya sa da sai ka ga inda za ka ɗauko fiya wata na kamfani guda uku hudu za ga wani ƙato wani ɗan tsaka tsaki wani ɗan ƙarami akwai fiya watan da za ka murƙushe shi ka sa shi aljihun ka yawo da shi kuma duk kuma an rubuta musu 50 menene 50 cl ko na makamancin wannan wato wai don ku gane cewa lalacewar mutanen mu ta kai ga har abinda suna da ikon da za su iya kyautata ba za su kyautata ba ruwa fiye wata ruwa dai yanzu akwai wanda zai ce sai ruwan yake ya kawo shi ya buga to saboda ɗabi'ar su ta ginu akan son zuciya da da cin haram to haka komai ake rage shi komai da ka sani akwai lalatacce ko ba abin da duk abin da kaje zaka ji an ci a wani kuma an koya hatta turawan da da su ba san ma wasu ba san irin tatwif ko na muka wancan wannan ba mutum sai tashi daga nan ya je ya ce ga irin abin da nake so sai a yau kaya mai quality mai kyau sai mutum ya dauke shi ya tafi da shi ya ce gashi nan a buga mun shi adadi kaza a rage quality sa eh yanzu wani yake gaya mun mai harkar shadda ne ya ce irin yanzu duk shaddodin nan wani yake gaya mun daga ingila muke waya da shi ba akwai ba akwai shadda irin mai sunanta shadda na irin ingila gezina ya ce ai malam gezina da zaka siya a najeriya da wanda zaka siya a kano da wanda zaka siya wannan ba iri ɗaya ba ce da wanda zaka je ingila ko london ɗin ka siya ya ce ni ina alaƙa da kamfanin na kan ce ya ce nakan zo nakan siye su in sa in zo na ga wani nan din sai gaba iri ɗaya wani nan kaje ka miƙa kuɗi an baka kana ganin mai tsada ne amma in sun je rage kwalitin suke sai su je can sai su ce a musu low quality a sa sunanta iri ɗaya amma a rage kwalitin saboda a rage musu kuɗi kuma in sun zo su ɗora ma kuɗi eh yi odar ce sai a ga yadda za a yi ta mai kun ayyo mai kyau din mai kwalitin a saka kudin ka zo ka sa kudin wani yanzu ya yadda duk tsadanta in dai mai kyau din ne zai siya dama in yaje shi kawai mai kyau din yake so ya siya yace wallahi wanda ka siye ta a can gurin yace haka nake sayan ta in ta sa ta har sai dai in na gaji na zo hutu kawai in ba da ita kullun ka wanke ta ƙara kyalkyali take da kyau amma mu ba haka bane da wannan suke gina kattun gidaje da motoci masu tsada ana gaishe su cewa alhaji kayi kudi alhaji kayi kaza da sauran warai da gaske warai da gaske a inci maganar china kan dama abokan rashin gaskiya ne ake yan china ba ai yan uwa ne na rashin gaskiya ake ai duk abin da kake so a china za a yi maka komai da ka sani za ka ɗauko abu wanda yake ana yin sa a ingila ne ko ana yin sa a kaza ne ko ana yin sa a kaza za su zo su sassaƙe ma shi su maka irin naka su kuma tunaninsu duk abin da aka yi shi mara kwaliti ya fi mutuwa da wuri ka kashe ka daɗa siya ka kashe ka daɗa siya ka kashe ka daɗa siya kuma duk ƙasashe da kuke gani fa kayan china kala kala ne yanzu akwai odan najeriya china ne ɗan najeriya akwai china da ake kaiwa saudiya akwai china da ake kaiwa a wannan kamfanin china a america kamfanin china a kaza kwalitin daban-daban ne duk za ga made in china made in china amma kayan china da za a kai shi watakila odar yan niger ce daban take watakila ta su tafi namu akwai odar yan kamaru akwai odar yan kaza kowa an san matsayin kasarsu kuma abinda kuke so za a yi muku yasa za gani babu wani abin da muke sawa yana da daraja yana da kima komai komai shi ne
su can duk abin da kai odar sa idan ba san da din da kai faɗa ba ne eh ya kai na biliyan daya kuma sun kwace har da ba ba shi
to kaji wallahi ba ba shi duk abin da kai odar sa idan suka duba suka ga ba standard din da suka kake kake magana a ka- kake magana a kansa bane suka bincika suka gani to ko ya kai na biliyan nawa sun kwace sun kwace shi
idan za ka mutu ka mutu
duk abin da za ka yi kai yanzu hatta magani fa saboda lalacewa mutum fa magani fa duba magani maganin cuta yanzu akwai panadol yanzu duk wanda yake tafiya a cikin ku duk wanda ya je saudiya in ya sai panadol din saudiya kwaya ɗaya ne in ka sha shi zai maka maganin ciwon kai insha Allah mu ku an ka zo rubutun farko ma likita zai rubuta maka watsa guda hudu tukunna sai a ce ka dan yi overdose dukan farko ka zuba hudu amma wallahi panadol ɗinsu ɗaya ake sha in ka je china panadol ɗinsu wanda suke sai asibiti ɗaya za a rubuta ma amma mu normal ma daman ka sani kawai in ka zo biyu za ka ɓare kuma kowane fa akwai lambar iya grams ɗin iya kaza da ake so yanzu maganin panadol na- na niger ya fi na nigeria na niger ko shekaran jiya wata ɗaliba a makaranta take ce mu ta ce malam ga ga saraba panadol na eh, wannan na kama na ce na Nijar ne amma na ce to ma'ana na Nijar ya fi na Najeriya babu abubuwa sun lalace hatta magani da ka sani wallahi yanzu likitan zai rubuta ma sai ya duba yanayinka talaka ne sai ya rubuta ma mai araha in mai dan karfi ne sai ya rubuta ma irin na masu karfi akwai shaguna a garin nan daman talaka ma bai isa ya je sayan magani a wurin ba suna nan a walkiya ne a shago kaza ne kemis ne amma daman kawai garanti ne wannan maganin su mai kyau ne kuma wallahi jama'a ina gaya muku wallahi magani yana yin aiki magani wallahi yana yin aiki a nan a nan ga dokta ne yana nan ni ta fama kafin ne wata ita tafiya da ne kwanan nan da haƙuri na yana ta ciwo yana ta ciwo yana ta fama ta fama ta rubuta mu ni ta ɗiban ƙwayoyi ina zuwa masar wallahi rana ɗaya da na je asibiti likita ya buɗe ya duba ya gani ya yi dariya magani sau ɗaya ban na sha magani har yanzu ɗin nan ba ƙashin da ba zan faskare da wannan hankulin na abu amma wallahi da da wallahi ko ko ko wannan ne ko abu ne ba na iya tauna da wurin rana ɗaya na ce waɗannan sun gama da mu magani ɗaya ƙwaya ɗaya na shashi tun da na shashi har yanzu kawai tattaunawa nake kamar jira nake in samu ƙashi da kudin kaman abu bana iya tara na ce yanzu haka muke ta rayuwa muke ta rayuwa muke saboda me me ya jawo mana halinmu ne bai da kyau bai da kyau inyamuri yanzu a nan sabon gari inyamuri sai ya buɗe ɗaki yana buga magani a nan magani na banza na inyamurai wallahi banda wanda suke daga garurukan su kawo su likitocin duk sun sani duk sun sani sun sani akwai maganin banza akwai na kirki kuma mu ma halin mu bai da kyau in mutum ya zo alaji in ya zo kemis akwai panadol ne sai ya akwai ga mu dan nawa nawa ne sai a ce to alaji wannan dai akwai na 700 kati kati dai 700 da Allah ko wanda ya bi shi ara eh akwai na 350 ba wanda yake kasa da shi eh akwai na 150 kaga dan Allah akwai na 50 50 sai a ce akwai mu ma halin mu bai da kyau idan ko gurin likita gaje in ya rubuta ma magani mai tsada sai ka je baran koma ba sai ta rubuta ma magani mai tsada saboda kai ma ka fi son arhar ku je kai ta shan maganin kai ta shan maganin ya ƙi aiki amma wallahi malam akwai maganin da in an rubuta ma shi in Allah ya so ya da malam zai abin nan na je ina yin mura na damu na mura na irin bakunta na je haka sanyi AC ya kama ni ina ta yoyo abin ya dame ni na je wani kemis abin nan na ce ba ni wani magani mai abin nan sai dariya ya ce ya ce ka je ka sha wannan kwaya ɗaya wallahi za ka warke ya hadda rantsuwa ni ku gani nake sai an ban na sati ka san munan mara kana sai a ce gashi nan sati guda kai ta zubawa in Allah ya so da na sha shi dare ɗaya da na sha shi na kwanta washe gari kamar ba ni ba na bushe karkab ga biyan bukata ga bai da yawa so wannan misali ne jama'a nake gaya muku na ha'inci a rayuwarmu ko ina ka taba ko ina da ka sani komi da ka sani wallahi akwai ha'inci a ciki zarar fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas bima kasabat aidin nas komi ba abinda ka sani babu ha'inci a ciki kayan mota ne zaka siya mota ka ta lalace in ka ji sai a ce ma akwai na kaza akwai na kaza akwai na kaza waya da kake bugawa akwai na kaza akwai na kaza kwamfuta in ka je siya sai a rubuta ma gashi HP ce amma kayanta ba kayan HP bane a ciki ko a rubuta ma ga sunanta idan ka zo display ɗinta kana duba abin da ke cikinta processor ɗinta wane ne sai ka ga na wata kwamfuta ce daban a nan a jikin bangonta an ce maka made in Japan ko made in kaza kana shiga sai ga kayan China ne a ciki sun iya su ɓare kwamfuta su ɗauko jikinta jikin mai tsada su rufe su saka kuma wai da haka wai ake neman kuɗi ake cin abinci wai ana cin abinci mutum ita wanka yana wanke rigar sai yana tafiya kasuwa yana ɗebo haram yana kawo gidan shi za a yi a gama za a koma daga cikin illoli da suke faruwa ga mutum yana neman arziki alherin ya tafi shine rashin ba da zakka to idan kana bayar da zakka ai ana tsarkake kai shi yasa ce wa tuzakki tuzakkihim biya tsarkake su yanzu zakkan nan fa zakkan nan da kake gani a cikin dukiyarka in ka samu fa kashi 40 zaka kasa gaba da daya kuma yanzu nisabin zakkan nan ba za ka fara fidda zakka ba sai ya cika sharadi kamar haka na farko dai yanzu nisabin zakka ana ji ya kai miliyan 1 da dubu 800 zauna kafin mutum ya fara zaka sai ka mallaki miliyan ɗaya da dubu kusan ɗari takwas da wani abu kuma na ɗaya na biyu sai ka shekara kana juya kuɗin idan kana da wannan miliyan in kana da miliyan dubu in ba su shekara ba ba zaka a kai sai ta shekara sai ka zo ka buga kashi arba'in ka cire kashi ɗaya ka baya wa Allah amma ya gagara ba a yi idan amfanin gona ne ana ba da ushuri ana ba da rabuwar ushur wanda ruwan sama ta shayar da shi ruwa ya dake shi sai ka tara shi kashi goma ka ba da kashi daya goma ka ba da kashi daya kamar ka samu misalin buhu ɗari to sai ka ba da mai buhu goma idan na noman rani ne bayi kai rubuwar ushur ake bayarwa rubuwar ushur mai rubuwar ushur wannan kashi ɗaya daga cikin goman shi za ka kasa shi kashi hudu sai ka cire ɗaya shi ne haƙƙin Allah tunda wai ka sha wahalar bayi ka sai janareto ka jawo ruwa ka yi waye da sauransu amma ba a yi ba a yi ba a yi to ya za mu yi mai rayuwa mai daɗi ba za mu yi rayuwa mai daɗi ba musamman ma abin da ya shafi harkar kuɗi da dukiya wani in ka ji kuɗin da yake juyawa za ka yi mamaki amma wallahi bai ma san yadda ake yin zakkan ba wani ya taɓa tambaya na akan harkar zakkan nan na yi mamaki na ce a yanzu wannan mutumin yanzu kai yanzu da mun dittin da kake baka ma san yadda ake zakkar ba kenan ba ka bayarwa ne ko yaya ya daɗe yana da harkar kuɗi ya zo yana tambaya mallan zakkan ne ya ake ne kam ta ce to bai san yadda ake yi ba baya yi shi yasa ba albarka kaga asara ta faɗo maka wata trailer ka ta faɗa rami wani direba ya je ya gudu da ita ka je ka ɗebo kayan naira miliyan ashirin a ciki ka je an tafka haɗari mai kaya ya ce bai yadda ba bai biya kuɗin mota ba kuma sai ka biya shi kuɗin shi wani ya bugo yana cewa motarsa ta ɗauko kayan naira miliyan goma sha biyar daga lagos zuwa kaza ta je direban ya je ya yi wani overtaking ya kifar da motar ta kone ta kama wuta sannan kayan naira miliyan kaza din sun kone kuma mai kaya ya ce bai yadda ba ba kaddara ba ce ganganci ne wallahi sai an biya shi naira miliyan goma sha din sa ya ce yanzu malam in ji da hasarar mota ko in ji da wahalar biyan kuɗi duk irin waɗannan abubuwan calamities da suke iya samun dukiya mutum sai ya manta baya ganewa kai ma akwai hakkin Allah baka biya da kana biyan hakkin Allah Allah sai ya kare maka to baka biya Allah ya mana afuwa zakatu ana fasara ta da ata ana fasara ta da al-ikhlas kamar yadda malam ya faɗa yudahibuna yushabihuna ko yushbihuna har izuwa ƙarshe insha Allah gobe sai mu fassara hadisin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana akwai yan uwa da ba su da lafiya suna buƙatar addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka kare mu da karewarka wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh